السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وديا تتبت بألا ملو كثيمة إقوى مقومي وانا ينون أمان أمان رانا تيولا ربا ملا أسرين لبقوا دواتنا المحرم هجرة جمودية تتهي حدود أربعين نبيو كما انزو صلى الله عليه وآله وسلم من هيدي دي يوم ملا شاشدها دواتنا كرا شكرا تدبو بلا شهر a yau za mu da na ashirin da bakwai a cikin wannan littafi na albarka alwaje su suke hin sunnati wal kitab al aziz a littafi da ya kunshi fikihu karkashin fadin Allah da manzo duka fahimtar magabata in ba a manta wannan cikin kitabu sala sala mun tsaya za mu tashi inda mai littafin ke cewa an nahai wa anil khuruj min al masjid ba'da al adha ba za a rage wannan tsara rage karar gara suna yi ana ji ba yawa da ne ba a rage wannan abin a kara rage shi saboda zai shiga cikin kodin yawa to ai kuna ji aka ko ana ji a ne عن الخروج من المسجد بعد الأذان an hana fita daga masallaci bayan an kira sallah an kira sallah kaga nafila za a yi wacce sallar da ake mata nafila ne kafinta a zauna kai azkar ko ka dau qur'ani ka karanta to kai kuma ana kira sai ka kama hanya ka fita daga masallaci an hana wannan wannan ɗabi'a ce ta yan shiya wanda da yake a masallacin madina za ga yan shiya sadda za a ta da sallah sannan suke fita daga masallacin sai an gama sallah kuma zo su ta wata sallah ta su daban-daban to alama ce dai sallah ce ga shi abin da za mu ji an hana عن أبي شعثاء قال كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة رضي الله عنه فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد وقال أبو هريرة أما هذا فقد أتى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم za mu ga nambar hadisin ya zo hadisi ne cikin ya zo cikin muslim da muktasar na shi Sai muslim da nasa'i da abu da tirmizi sun sun fitar da wannan hadisi a wata ya ce wa inda al'akari na ta'ayyunin lokaci bai an nahul asar a wasu ruwayen yadda ya zo an ayyana wasu sallah ce lokacin da wannan abu ya faru aka ce sallar la'asar ce hadisin abin sha'afa kwale ya ce kuna ƙa'udan filmas jini ma abu horera ta mun kasance muna zaune a masallaci tare da abu horera abu horera kuwa ya san waye fa'azanar mu'azinu sai mai kiran sallah ya kira sallah a kama rajulun minal masjid yamshi sai wani mutum can ya tashi daga wanda suke zaune a masallacin sai tashi yana tafiya wato ya yi kenan. atba'ahu abu hurairah tabasarahu sai abu hurairah ya bi shi da kallo ya bi shi da gani yana kallon shi fita zai tafiya zai ya gade ya haye ga ya fice hatta kharaja min masjid bai tsaya ba har sai da ya fita daga masallaci abu hurairah da yana bin shi yana kallo fa qala abu ta sai abu da ya ce amma hadha faqad asa abul qasim ma wancan da kuka gani ya fitan can hakika ya saba ma baban qasim waye baban kasim manzo sallallahu alaihi wasallam da kunya sace abul kasim to abu hurara yace wannan da ko ga ya fita ya saba mu baban kasim Idan yayi abin da yake sako ne a kira sallah ba laulaka ce torore ba ba wani uzuri ne wanda dole sai ka fita ba Ka kawai kai kuma ka fita wannan saka mu manzo ne kamar da abu hurara ya faɗi shine wasu ruwayan aka ce wannan ya faru ne sallar la'asar sallar la'asar haka ta faru haka za ka gani yan shi'a a inda suke dole suna nan suna zuwa kamar masallacin manzo su kan zu amma ba zuwa suke dan su bi sallah ba annabin sallar la'asar sai an gama sallar la'asar sannan ga suna shigowa suna wata nafila ta su wacce ba san kanta ba haka kuma wani min sai za a tada sallah sai ka ga suna fita daga masallaci wannan ɗabi'a ce dai ta munafukai saboda haka bai dace ba kana masallaci za a yi sallah ba wani uzuri na shari'a ka fita bar masallacin ne bayan an kira sallah sai da uzuri na shari'a kwanan kuma babu komai al'azan wal iqamatu lil fa'itati kiran sallah da ta da iqama ga sallar da lokacin ta ya wuce sallar da lokacin ta ya wuce ko saboda bacci ya ɗauke ka ko ya ɗauke ku ko wani uzuri dai wanda shari'a ta yarda da shi ko an manta sallar wani uzuri ya sa ma an manta ta har lokacin ta ya fita to za a yi kira sallah ne a ta da ikama ko kawai ta da ikama za a yi shi ne matsala ɗin ina fata an gane ya ce man nama an salatin au nasiha fa innahu yushra'u lahu an yu'adhdhina laha wa yuqima لما رواه أبو داود في قصة نوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحابه عن صلاة الفجر في السفر وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأذن وأقام أكاس ذاك حديث أبو داود يزد قصة أبو داود فأيت من نام عن صلاة أو نسيها وأن أي بكي عن صلاة gabarin wata sallah ma'ana baccin ya kwashe shi bai iya farkawa ba har lokacin da ya fita auna siyaha ko kuma ya manta ta sha'ani na dan adam ajizi gajiyayye wani abu ya bijiro masa ya manta da sallah gaba daya sai can hankali ya dawo daga cikin rikicin da ake kuma aka tuna an ah, ashe ba sallah ba ta za a yi ta ce fa'in na huyi shura'u lahu an yi azina laha ko kima an shar'anta masa ya kira mata sallah wannan sallar sannan kuma ya tare ya kama yi ta shi kadai ne a jeji ne ba a jama'a ne za a yi jami'i ba kira sallar duk da lokacin ya wuce sannan kuma a da ya kama yi ta ƙungar shari'a yadda take ko limara wahu abu dawuda saboda hadisin da abu uh, dawuda ya rawaito fi ce naumin nabi sallallahu alaihi wa sallam wa sahabihi an salatul fajr fi safar isar da shi Abu dawo da ya rawaito na baccin Annabi sallallahu alaihi wa sallam da yayi da sahabbansa ga sallar alfijir ba su yi ta ba har sai da rana ta hudo sai da ma zafin rana ya fara taba su sannan suka farka wannan ya faru su safari tafiya da suka yi annabi da sahabbansa wanda duk ya karanta kisar an sani an yi tafiya an yi tafiya an gaji can dare ya yi an yi zango an sauka inda aka sauka bacci ya kwashe manzo sallam da sahabbansa sun gaji ba wanda ya farka sai da rana ta hudu sannan cikin samu shi milan ne sai daga cikinsu ya farka sannan ya tada manzo da rana ta hudu har ta daga ta fara ini fa ya za a yi ga sallah su ba ba a yi ba annabi biyu ce su tashi su bar wurin ma wurin akwai shida su bar wurin sai sun yi gaba tukun sannan su sauka sannan haka aka bayan sun bar wurin sun matsa a annabi ya ce su anan za su yi sallah a nan ya sa aka kira sallah suka yi alwala sannan aka tada kama suke sallar ba ta wannan rana ga, kaga da haka annabi yake na kai kamata kai ma an haka ta faru kamanta sallah ko bacci ya kwashe ka ko ne dalili da shari'a dai ta sa wa shari'anci an yadda to za ka sallaci sallah a lokacinta kuma ba ramuwa bacci ko ba ramuwa bacci don kai lokacinta kenan ba ganganci kai ba ba da gangan ka bari a lokacin ce fita bacci ne ya kwashe ka ko kuma mantawa kai to za ka sallace ta ne sanda ka tuna ta sannan kuma a kira mata sallah sannan a ta mata da kama. amma bacci kun san akwai bacci na ganganci akwai bacci na ɗabi'a kamar su tafiya suke sun gaci bacci ya kwashe su amma yanzu wanda ya sha kwaya kwaya ta hana shi bacci sai da ya kamata ya bacci sai lokacin da ya kamata a tashi a yi sallah kuma baccin ya kwashe shi wannan fa haka wannan ganganci ne ko wanda ya hau kan intanet ya ta shiga can har karfe uku na dare sannan ya kwanta kuma asuba ta zama bai iya tashi ta kan lokaci wanda duk gagganci ne ba baski ne na larura wanda zai same ka a ce man nama an salati falisalli mata ko kaga ba wannan bane kenan ko haka nan wanda ya manta sallar shi ma ya tunata zai sallace ta ne a lokacin ta ce wa annan nabiya amara bilalan azana wa kama da suka sauka wannan wuri sai annabi ya umarci bilal ya kira sallah sannan ya tada ya kama a yi sallah ƙunga kenan ana kiran sallah a sallar da lokacin ta ya wuce ba wuce na ganganci ba wucewa na ko bacci ya kwashe ka ko kuma kamanta sallar ba a yi ta ba ya ce fahimta ta'addada tilfawa ito azana azanan wahidan idan sallolin da suka kuce in ba ɗaya ba ce kila sun kai biyu to ya za a yi a nan wurin zai zama wato azana azanan wahidan zai kiran sallah ɗaya wa kama da salatin sannan ya tada ikama ga kowace sallah li hadisi ibn mas'ud radiyallahu anhu qala saboda hadisi abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yarda yace innal mushrikeena sharralu rasulallah صلى الله عليه وآله وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق حديث عبد الله بن مسعود yake bada labari yace lallai mushrikai sun shagaltar da manzo sallallahu alaihi wasallam gabanin salloli hudu lokacin yau khandaq ranar da aka haka gwalalo a Madina ranar da ahzab suka taho mushrikai na maka suka yi gangan ku sannan suka raba goron gayya a zo a yi mamadi da kwaf ɗaya suka taho da nufin su zo abinda ake masu a badar ba su ji daɗi ba a uhudu ma haka to za su zo su ɗaukansa suka yi gangan ko shi ne ake cewa yau mul'ahaza ranar da suka raba goron gayya a zo a ci mutuncin musulunci a ci mutuncin manzo a ci mutuncin addinin musulunci suka taho suka sauka wata unguwa ana ce mata jur a yanzu can wajen garin madina daga aka baje kaya aka baje cika eh, ne irin cikin cika nan nan a yankara kuma a zuba naman a ci a sha giya a shashanci za a ci mutunci musulunci mazo sallame tare sahabbansa ya za mu yi ga kasirai don sun ce za su faɗo mana gari a nan wurin salmanu farisi shi ya ba da shawara ya ce to mu dai san ya a garinmu idan irin wannan ta faru muna yin ba da ne abin da yake ce magwalolo shi ne a rami daga ciki waje kuma a kidu yadda kafirai ba da za su shigo sai ta kofa duk wanda ya shigo zai fado cikin rami ne za a gama da shi mu haka muke na biyar ce to ya muka iya sai dai kuma garin madina gari ne mai duwatsu ya za a yi kila ku garin ku ba duwatsu kamar yanzu kano za a yi mata badala ko kun ga ba wahala to madina duwatsu ce ya zamu haka nan annabi ya karbi shawara aka fita wajen garin madina har yau akwai wurin yana nan a tarihin kajin da ake ce matsayin a madina nan aka je aka fara yin wannan rami aka tarar da duwatsu aka tarar da dutsen da ma ya kifa suwa sai da manzo ya zo ya karɓi guduma shi ya fasa shi sallallahu alaihi wasallam haka sahabbai suka yi to wannan aikin da suka yi ya shagaltar da manzo sallah hudu azahar la'asar magariba isha da ale bai yi su akan lokaci ba wannan ne lokacin da manzo sallam wani sahabi ya ga halin da yake ciki na yunwa har ya dauki dutse ya sa ya daura cikin sa dan ya danna yunwa ya ƴan uwa wannan tarihin kana jin shi sai ga ashe har yau duk abin da kafirai suke mana har yanzu bai kai abin da aka manzo sallallahu alaihi wasallam ka kwana ba kai bacci ba hmm ne yake maka an hana ka cin abinci an kore ka daga ka? manzo mai ba ya mushi ba haka ake wani sahabi ya gani ya gayyace shi ya je ga matarsa ta dan sami abinci zai gayyato manzo zo ci ta zo ga manzo ta abin da ta samu dan tsaki da wata ya akuya da aka yanka aka hada za a yi ma manzo a mutum biyu uku yace gayyatuwa na biyu kwaye sabo ya kasa duk kun san wannan kisa mun sha karanta ta muna maimaitawa ne dan ka san ni'imar da kake ciki kai a yau baka san abin da aka shafa ma a baya ba na biyar kwaye sabai suka je miji ya rute mata ta rute ya za mu yi da wannan tawaga ina abincin da za mu ba su annabi ya ce a nuna mai inda tukunyar take da inda aka tsora wannan abincin da farfesun da ake din da inda ake gurasa duk a baya a nuna mai annabi ya je ya sa rika tonawa yana tonawa amma yana abin da ya tare ka kawo wuri ana zuba yana shi ke zubawa ana zuba ana ci ana ci kowa ya da ce ku sallallahu alaihi wasallam suka bai saura gidan aka ci makwabta ma suka suka kushi da mujiza irin ta su a wannan ne manzo sallallahu ya aika ainihin wa ya aika cikin sa Huzaifa kafin yin aika huzaifin cewa za a ce ne ko mana sirrin kasarar can kowa ya shiru huzaifin ya ce kowa ba wanda ya daga kai to kasarar ke ga sunan malam ta tafi tsasun taho a ce a aika ka ce ka je ka gano a ciki ne ne wannan kamar a ce je ka gama da kai ne wa za ki kowa ya shiru sannan ta annabi ya nuna huzaifin ya ce je ka ne ko mana sirrin su amma kaka taɓa su duk yadda ka sami dama karka harbi kowa karka tsudu kowa ya ce lokacin na je na ga shugabansu ga shi nan an hura wuta ya buɗe baya yana gasa baya a daren aka saukar da wani bala'in sanyi a madina abinda yake ce majaura sanyi da su mutanen maka ba saba da sanyi ba irin na madina kuma aka saukar da na ran na daban wutar da suka hura iska ma ta kashe ta tukwanen iska ta zo ta bankaɗar da su kaimar tasu da suka yi ta tafi azaba sanye ishe su ya ce lokacin da ibiya ta zan iya harbinsa amma sai na tuna da umarnin manzo kan taɓa kowa ya tare iska ta wujijjiga cikin daren nan ta tarwatsa su suna neman ina ma za su sa ni hanyar mabarin madina ita ce rinjina da allah ke ba da labarin cin ƙur'ani Allah ya isan masa masahabbai yakin annabi ya ji huzaifa ya da ya ba annabi labari annabi ya ji daɗi wannan abin da ya faru na azabar wahalar gina rami da yaya za a faɗo masu koya za su yi shi ne wannan muka nan za mu ji ɗan kaɗan cewa ranar da mushirikai in ji shi abdullahi bin Mas'ud. ranar da mushirikai suka shagaltar da manzo an arba'i salawatin Yau khandaq suka shagaltar da shi ga mantawa ko ga salloli guda hudu ranar khandaq hatta zahaba min al-layl Allah sai har ma sai da wani abu na dare ya tafi ka duba azar ta wuce ta asar magariba isha to isha ma sai da dare wani yanki na dare ya tafi tukuna fa amara bilalan fa azana sannan annabi ya umarci bilal ya kira sallah thumma aqama fa salla zuhra sannan bilal ya tada iqama annabi ya wuce gaba aka sallaci azhar thumma aqama fa fasallar al sannan bilal ya saki tada ikama bayan an sallame azhar sannan ya tada ikama aka sallaci la'asar asr thumma aqama fa salla sannan bilal ya saki tada ikama bayan gama la'asar asr aka tada sallar maghriba thumma aqama fa salla al-isha ya sake ta da ikama annabi ya sallaci isha da sahabbansa salloli nawa kenan hudu da kiran sallah ɗaya da ikamar koci wa ku duba dan Allah wani abin Allah kan sa ya faru dan ya zama darasi da haka bai faru ba za mu sami wannan darasin to kage ya faru ashe kenan kun ga irin bala'in da aka shiga yau mu mu gode ma Allah duk abin da kafirin suke musulunci na su cutar su wahalarci waye ba fa yau aka fara ba kuma za su daina ba idan ba sami dama ba idan ba sami yadda za su ba ka duba abin da ake manzo ka duba abin da ake mashi a garinsa a mahaifarsa a makka sannan ya dawo madinan ba a bashi ba sai da ake ta gwabza suka ga kobari sannan suka bagi wannan muhallin shahir mu a karatun dai mu gane cewa salloli in suka wuce guda ɗaya biyu wanda za a rama to za a kira masu sallah ɗaya ne sannan kuma a tayi mai kowace da ya kamata wannan ya ƙare sai wani sabon karatun shuruɗi sai haƙƙin sala sharuɗan ingancin sallah wato yi sharaɗu lissahaci salati yi malaman fiƙi suna cewa sharuɗa da na inganci da na kamala na inganci su ne in ba su ba sallah suna iya lalacewa kun gane da kyau sai yana wani sharaɗi ko kuma wani dalili da kuma shari'a ke afuwa su ne sharuɗa da za mu karanta yanzu na jin wajen guda shi da ya lissafo mana awwalan sharaɗin ingancin sallah na farko al'ilmu bi dukhulil waqti sanin shigar lokaci za ka yi sallah ba kana tantama kana zato ko lokaci ya shiga ko bai shiga ba a'a sai kana da cikakken ilimi ne yaƙini lokacin sallah ya shiga wannan shari'i ne لقوله inna إن kana كانت على المؤمنين kitabun موقوتا saboda faɗin Allah da yake lallai sallah ta kasance a bisa muminai kitaban abin wajabtawa ce mawkutan kuma abin yi ma lokaci ce ba kowa sai da ya ga dama zai sallah ba sadda lokacin ta yayi sallolin nan guda biyar ina jin a baya mun karanta da kugo lokacin daban-daban da Jibril ya zo ya ga ma annabi sanda zai sallah kowace mun karanto da ku ashe kaga sallah tana da lokaci ko daga cikin sharuɗanta na inganci ka yi ta a lokacinta kar ka bari sai lokaci ya fita sannan ka ce za ka yi ta shi yasa sai ya ce falata suhu salatu qabla dukhulil waqt qabla dukhul waqtiha wala ba'da khurujihi illa li uzuri. ba sallah ba ta inganta qabla dukhul waqtiha gabanin lokacin ta shiga ba ta inganta haka nan wala ba da kurujihi bayan lokacinta ma ya fita nan ma ba ta inganta illa li uzirin kada wani uzuri na shari'a kamar wanda muka niskin yanzu a baya ba uzuri ne na shari'a ba yanayi da ake ciki na firgici ya manta da manzo ko hankalinsu ya tabi ana fama da kafirai tare ake a lokacin ga wannan uzuri ne lokacin ta ya fita amma sanda suka yi su a sannan ne lokacinta ina jin ba ku gane ba bambancin masu ce ita sallar da kamanta da wadda wani uzuri ya hana kai ko kuma kai matkai bacci to ba a ce ma lokacin da za su ramuwa kai a wurin ka ada ne ba cewa ake za ka yi kaza ba domin ba ganganci kai ba lokacin ne ka farka baccin cansa da annabi bacci ya ɗauke su da sahabbansa lokacin da suka farka nan to sallar da za su yi a daƙi ne ba kaza'i ba wannan bambancin sabanin littafanmu na fikiyo abinda suke bayani kenan abinda zahirin hadisi ya nuna idan har ya zama ka manta da sallah to sadda za ka yi ta sadda ka tuna ta to sannan a daƙi kake ba da ita kake ko kuma wancan abin da muka ji wanda ya faru ga sahabbai da suka tashi nan za su sallolin nan hudu to su a lokacinta ne ba ramuwa ba ne a daƙi kun gane da kyau dan ba da gangan su kai ba wannan sai ake ce mana sallah ba ta inganta sai an yi ta a lokacinta ba za ka yi kafin lokaci ya shiga ko ba za ka yi ba bayan lokaci ya fita ba zai ba mu misalin lokaci bai yi ba a yi ta kuma uzuri ne an yadda na'am kamar haka sallah ga matafi barakallahu fikum ko kuma me ko kuma saboda ruwa ko tsoro da makamantansu duk waɗannan uzurori ne da suke sa a yi sallah kafin ka. za ka yi tafiya yanzu a zahar ta yi an gane da kyau an yi a da kai a nan zamzam ka ɗaura jakarka daga nan sai tasha ko sai daga nan sai iya fos ai lasar ba ce ba to kai matafi ne sai ka tashi kai lasar ɗin ka sannan ka tafi ta yi saboda me matafi ne kai amma la'asar ɗin ba kasar za ka yi ba tunda ba ka bar garinka ba kun gane da kyau ko kana cikin tafiya magariba ta yi isha kuma ba ce baka ce bari ka jinkirta magariba sai isha ka haɗa su kamar yadda ake haɗa sallah saboda ruwa ko saboda tsoro wannan ka ga duk kafin lokacin su ne to wannan shari'a ta zo da wannan babu ta matsala an gane da kyau sannan wa zai ba mu lokacin bayanta shi ne karatun da muka ne yanzu ko daga bayan lokacinsu ne ya fita su kuma shari'a ta yi da saboda uzuri na mantuwa ko na bacci ko na wani abu ɗaya da shari'a ta yi ta sharaɗi na biyu na ingancin sallah shi ne a su min alhadasai ne da Hita ala ya ayyuhan na amunu iza kuntum ila sala silu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum warjulakum ila alka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu na biyu sharadin inganci shine tsarki at-taharatu min alhadathayn yin tsarki daga kari biyu saboda fadin Allah madaukaki da yace ya ladina amanu ya ku wadanda suka imani za kuntum ila salah in kunta shi zuwa yin sallah waqtilu wujuhakum wannan mun yi wata san ababin wanke huskokin ku wa aidiyakum da hannayen ku ilal marafiq zuwa nan gwiwar hannu ba idan hannu ba ko wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn ku shafi kawunan ku sannan ku wanke kafafun ku zuwa idan tawu wa in kuntum junuban in kun kasance kuna cikin janaba to kar ku yi sallah fa tahharu ku yi tsarki ma'ana ku wanka na janaba kenan aga kai duka biyu ko bawali ko gaɗi ko janaba ba za a yi sallah ba dole sai an yi tsarki wale hadisi ibn umar radiyallahu an annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yaqbalu Allahu salatan bighairi tuhuri jima hadisi mun karanto shi a can babu tsahara ko hadisi abdullahi dan umar yace lalle annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yaqbalu Allahu salatan bighairi tuhuri Allah baya karɓar sallar da aka yi ta ba tare da tsaki ba a kawai ka tashi ba alwala ka ce za ka yi sallah Allah ba zai karba ba yadda alwala ce kakken tsarki ita ce alwala da janaba sai an kau da ita an gane kaga kenan tsarki daga hadisi biyu boli ko gaiti ko janaba duk sai an sami tsarkaka daga gare su sharaɗi ne na ingancin sallah sallah ba za ta inganta ba sai da tsarki shi ko sharaɗi shine ake cewa ma la yatimul wajibu illa bi fa huwa wajibun allah wajibi ce to ba za ta cika ba sallar ta inganta sai da me sai da tsarki to tsarki ma zama wajibi sai kai shi kafin sallah sai ta kenan na uku shine taharatu sawbi wal badani wal makani alladhi yusalla fi tsarkin tufafi da jiki da wurin da za a yi sallah wannan shi ma shar'i ne na ingancin sallah ya zama tufafin ka tsarkake ya zama jikinka tsarkake haka nan wurin da za yi sallah tsarkake wannan sharaɗi ne amma haratu kaubi dalilin tsarki na tufahi wali kaulihi ta'ala wa thiyabaka fatahhir haka Allah ya ga manzansa ko a can wancan suratul mudaththir da aka tayo al mudaththir fa'an fa anzir rabbaka fakabbir ka ce baka thiyabaka fatahhir tufafin ka ka tsarkake shi kaga dole ne mai sallah ya tsarkake tufafinsa wani kaulihi sallallahu alaihi wasallam idza jaa ahadukum ila al-masjid falyanzur fa in ra'a fi na alayhi qadaran aw adan falyamsahu bil ardi walyusalli fihima shi ma hadisin din mun karanto sa bai ko hadisin wato ainihin fadin manzo yace idza jaa ahadukum ila al idan ɗayan ku ya zo masallaci falyanzur ya duba takalminsa fayar ra'asi na alaihi ƙazaran in ya ga wani datti na ƙazanta a takalminsa au ƙazan shi ne ya ga datti na najasa ko wata ƙazanta sahu bil ardi to ya goge shi a ƙasa wali sallifihi ma ya salla da takalminsa. ana mun yi wannan dogon bayani a can ko salla da takalmi yana daga cikin abin da yake bambancin sallar musulmi da sai hudawa yin sallah da takalmi ba laifi ba ne sai dai takalmi ka sako da irin kafe irin wannan kai yi wannan ya shigo wannan ya shigo kafe din aka yi wata ɗaya zai garu kaga gaba kinan da masallaci na manzo rairayi ne ya shi ne kaga nan ka shigo da takalman ka babu damuwa ta sallah an gane kamar yanzu za tafiya can kun tsaya za ku sallah a jeji ka tsaya da takalman ka kai sallah ba laifi ba ne ko tunda masallaci ma a shigo da shi ba laifi ba ne har annabi na cewa an ka zo ka duba inda da kika goge sannan ka shigo wannan kenan ya halatta ai sallah da takalmi amma idan ya zama irin masallatan mu shigo da takalmin zai bata kabel sai a cire a waje kenan wa amma taharatul badani fa li qawlihi alayhi salatu wassalam qawli ali wa qad sa'alahu anil madhi fa wadda waghsil zakaraka game da tsarkin jiki fa me hujja da dalili ce saboda faɗin manzo da yayi ma'alim na bi talib san bayan mun karanta ko alim na bi talib ya aika da tambaya tambayi manzo shi fa ga abin da ke damun shi na da yawan mazi ko wa kad salahu anil mazi ya tambaye game da mazi yawan fitan mazi ya zai yace tawadda isar da ka yi sallah kai alwala sannan waqtil zakaraka ka wanke zakarinka wannan kaga me farkon magana kinan wannan tartibi na maganar haka abin zai zama a aikace yi alwala sannan ka koma kai sarki ya za a yi kenan Kinan yadda magana take a jere ba haka take aikata ba mana ka wanke a zakarinka sannan ka yi alwala kada wani ya je ce kai ni ba ka na karanta a gisi irin ɗaliban na yan zafin kai ko haka muka karanta haka zan yi na fara alwala sannan je kuma ba alwalar bace ba sai ka sake ta kina za ka fara wanke gaban gabanka abinda ya fito na maziyin ka wanke in ma ya taba maka wando shi ma wandan ka wanke wurin to sai kuma sai ka zo kai alwala haka annabi ya ba halin na biyu Talib amsar tambayar da ya aika a mai dan bai iya da shi ba saboda sirikinsa ne kuma akwai kunya gane da kyau wannan musibar da take damun matasa na musamman yau da ke fama da matsala na rashin aure sannan da kallace-kallace wanda suke jama matasa yawan damuwa da yawan fice da mazi abin mai magani na farko ka daina kallace-kallacen banzan a koma ka ta karanta ƙur'ani ka rika azumin litinin alhamis sannan ka rika roƙo Allah ya buɗo ma da za ka yi aure shi sai ka ji sauƙin wannan in abin ya faru ga yadda za ka shi magana ta ƙari wa ƙala lil mustahadati ighsili ya anki dama wa salli har wa yau hadisin da annabi ya ba mai mai istihaza jinin kashin lafiya ki shine istihaza mata da take fama da jini na istihaza shine na rashin lafiya ita ma annabi sai ya ighsili ya anki dama ki wanke wannan jinin sannan wasalli ki sallah mun karanto da ku a baya za ma ta yi wanka an so kamar rika yin wanka ko Idan za ta yi sallah in kuma zai mata nauyi to lallai duk sallah dai sai ta yi alwala ta wanke ta tsarki ta yi alwala sannan sai ta yi sallah ko da zai zo mata jinin tana cikin sallah babu damuwa mun karanta wannan da ku ko Wa وأما طهارة المكان sallallahu alaihi wa sallam ya sahabe? وقد بال ala في المسجد أريق على shi ma mun karanta shi da kuma تاشد كما كما تابع taharar wuri fa na sallah mai dalilin mutewa dole inda za ka ya zama mai sarki ya ce shi ma saboda faɗin manzo sallallahu alaihi wasallam da ya masu habbansa a inda ya ce wa ƙaribalil a arabiyu fil masjidi wani balarabin ƙauye ya zo ya ziyarci masallacin manzo da fitsari ya kama shi ya sami ɗan kwana ya je ya tsula fitsarin shi wannan fitsarin mun karanto hadisin dogo da kuma kumanta ba to da aka gama dai duka annabi cewa a riƙo alabau da ke sajilan min ma ku je ku kwara babbar wato guga irin guga da ta kai girman bokiti ta ke ce masajila dalu kenan ba an ƙaramin wato guga irin ta abin nan nan menene da abin da ake fenti din nan karami ba shine sajilan ba sajilan in ka je ka shiga ka ga hotonta za ka ga ya kai girman bokiti ko kuma irin salka da da ake ta fata an an ɗebo ruwan an juye aka ga zai zai cika bokiti sai ta ake kira sajilan to ita annabi ya ce a je a ɗebo a zo a fara inda ya fi tsari shi kenan ya tsakaka kun gane almuhim dai ana so a nuna mana kenan dole inda za ka yi sallah ya zama mai tsarki in bai zama mai tsarki ba kayi laifi dole sai an sami wuri mai tsarki tufafi mai tsarki jiki mai tsarki ba sannan sallar ta inganta sai ce fa'ida man salla wa alaihi najasatun la yadri biha wa sahi hatun wa laye adata alai. fa'ida wanda lallai ya kamata mu saurare ta da kyau domin ta saba ma wasu fatoyi na littafan fikin yace wanda yi sallah wa alaihi najasatun a jikinsa akwai najasa ko a tufafinsa ko wurin da yake sallah din shine la yadri biha amma bai san da najasar ba kun gane fa salatuhu sahiha sai da ya gama sallah kuma sai ya ga au ashe akwai yan najasa a tufafin nan ko kuma a jikina ko a wani wuri dai ko a wurin da ya sallah sai da ya gama sallah ya gani sai ce salatu sahiha sallarsa ta inganta wala ya adata alai kuma ba sai ya rama ba maganan ba sai ya rama ba shine ya saba ne tamam fiqhu ta suka yi to zaka duba lokaci inda sauran lokaci je ka gusa da najasar ko ka wanke sannan ka maimaita sallah sai ce a a in ne baka san da ita ba ba ganganci ke ba da ka gama sallah ka sai ka gani sallah ka ta ba kuma magana cewa ka je karama dan ba ganganci ke ba wa yana alima biha asna as-sala in ko ya ita yana cikin sallar kuma sai riga da jasa idan shi ya kai kai ko a wurin da yake sallar ko a tufafinsa ko dai yace fa in amkanahu izalatuhu izalatuhu idan ya zai wa masa yana cikin sallar ya gusa da wannan najasar fa in kana tina alaihi kamar a ce tana a takalminsa yake sallar da shi kuma sai ya ga najasa a takalmin kaga zai iya ne zai iya zare kafarsa ya dan ture su gaba ya ci gaba da sallar sa kenan aw bi thawbin za'irin alama yasurul aura ko kuma a tibabin da yake kari akan wanda ya surce masa al'aura kamar ya amma wannan yanzu kari bai da alaka da sirce al'aura wannan ko kada to sai aka gana jasa sai kai ne sai ka tattara shi ka cire tanka ka yarfar ka ci gaba da sallar ka dan me ɗan ba shi ya rufe ma al'aurarka ba shi ne yake cewa idan ko kuma a jikin tufafi yake za'idan shi tufafin za'idan alama ya surul aura wanda ƙari ne a kan nake ke suta al'aura kama masu alkabba ko riga irin tamu da ‘yar ciki da riga shakwara ƙaga shakwara za ka yi zare ta kawatar ko ba za ta zaru ba ko in dai tubani wanda ka iya cire shi ne kuma al'aura na rufe ya yace azalaha sai ka gusar da wannan tufafin wa atamma salatuhu kuma ka cika sallaka, ba sai ka sako ta ga farko ba a ci gaba da sallaka dan ka iya kauda najasar kana cikin yi wa in lam yumkin izalatuha salla in ko ba zai iya kauda wannan najasar ba yana cikin sallah din to salla wala ya adata alaihi ci gaba da sallar ba zai rama ba an gane eh haka aka ce ko ba haka aka ce ba na? ka ce kai wannan ba ya saba da fikihu to ai ba za ka yi gusarwa ba ko ba za ka yi gusar da wannan najasar ba a wurin cikin tufafin ka take ko a wurin sallar ba za ka yi gusar da ita ba ka ce ba za ka iya ba za ka yi aka ce sai ka ci gaba da sallar ka ka gama kuma ba mayarwa ga dalili na yace li hadisi abi sa'id al-khudri radiyallahu an annahu sallallahu alaihi wasallam salla fa alai yace hadisin abdullahi dan mas'ud yace salla annabi sallallahu alaihi wasallam salla fa alai yana cikin sallah sai aka ga ya zara takalmansa daga kafarsa yana yin sallah da takalman sa manzo su ma sahabbai suna yi da nasu an nasu ni ni'alahum su ma sahabbai din suka zara nasu ha hadisa Abisa yi ne al kudin ni na ce a kuskure ne ai ga ta rubuta ko abdullahi abinan ko? ko yi sayyid al shi ne mai ya ce salla fakala a nalai manzo sun alaihi wasallam ya salla ya zara takalmansa ko kuma ran nan muka karatu cewa ko jilal imamu liyutama bihi fa iza kaza inda abin da ya to sabai sun ga ya da takalma me zaji kowa ya da takalmi kuma e eh, fa khala annasu ni alahum su ma sabai da suka da takalman su man sarafa qala yanda annabi ya gama sallah ya juyo qala sai ce lima khala'atum me za ku da takalman ku kalu suka ce ra'ayna ka khala'ata fa khala'ana mun ga ka zara naka mu ma muka zara namu ya rasulullah faƙala sai ce inna jibrila a tani akbar ne annabihi ma kabasan ya jibrilu ne zo ya sanar da ni cewa a jikin takalma na akwai najasa fa iza ilal ahadukum ila almasjidi falyanzur wa in alaihi fina alayhi qararan aw aran izayni kaka ce falyamsahu bil arzi wa yusalli fihi ma kaga hujja a ƙarshe dage sai shi annabi an zuwa mai wahayi an ce takalman shi da najasa annabi ya san kai ba mai maka wahayi ya gaya maka sai ba da mafita sai ya ce fa'iza ja a ahadukum ilal masjidi idan ɗayan ku ya zo masallaci zai yi sallah kuma musamman zai yi da takalman da ya tattako ya taho ko ya taka jasa. fale yanzu ya duba takalman shi da kyau wani rabi na alaihi kazaran in ya ga wata najasa Ka wani da ta a jikin takalman nasa wa aran ko kazanta falyamsahu bil ardi to ya goge su da ƙasa walisalli fihi ma kuma ya salla da su ko kaga anan ya fara sallan ne ya gani kaga zai cire takalman sannan ya ci gaba da sallarsa a akan ya fara ne ya gani sai ya goge sannan kuma ya takal yayi da ƙasa ƙasar ta tsarkake wannan najasa kun gane da kyau sannan ya salla da takalmansa wannan iyanan kuma ka duba sai ka ce wani ce to ina hujjar da ya cewa in ka gani kana cikin sallar ka kasa kusa da ita ka ci gaba kuna fahimta akwai dalili nan ya fito to amma mai littafi ya ce in ka kasa shi abin da ya ɗauka komai ana yi shi da istida'a Abin da baka iyawa kenan ba za ka iya ba ya fi karfin ka la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ba za ka iya gusa da ita ba kenan ka ci gaba da sallar ka ai akwai yanayin ma da za ka yi sallah ma da najasa ka sallar ita ko ko babu akwai lokacai na yanayi da za ka yi sallah da najasa kuma sallah a karɓa saboda ba da kaiya da najasa aga akwai masu salatul bauli akwai masu rihi ke ta fita ba a tsayawa ga mai istihada ga waye waɗannan cewa ake in ta gagar haka za su sallah kawai dai an ba su wani tsari da za su ji amma haka za su sallah da nisa kuma an karɓa saboda bayan da suka iya an fahimta da kyau ko ka zo za ka yi sallah ba ka da inda za ka yi duk inda ka tafi kana zaton akwai na a wurin ko ba inda za ka je dole hainan nan wurin kuma ga lokaci zai fita da za ka yi sai ka ce ba za ka yi sallah ba lokacin ce fita sai ka je inda babu jisa ba zai yi ba kun gane da kyau ko kuma kai kana cikin ba ruwan alwala ba kuma aka ce kai taimama taimama halatta maka sallar take ba wai gusa da wannan abin take ba halatta istibaha ta istibaha take halatta maka ne amma janaba kana nan in taimama da kai saboda janaba ne janaba kana nan ka idan taimama da kai saboda rashin samun ruwan alwala wannan hadasin yana nan tare da kai kun gane da kyau an halatta maka ne saboda wasu larura ko shi yasa yake ganin idan ba yadda za ka kusa da najasa ne ka yi sallar ka karasa da ita kuma babu komai sallar ka ta'i. an fahimta da kyau wannan ne na ƙarƙashin abin da ya ce tsarkin tufafi tsarkin wuri da kuma tsarkin jiki wannan su ne suke da wannan wanda kenan wancan maganar tsarki na hadasi an gaya mana shi ɗazu daban shi ne na biyu tsarki na hadasi abinda ya fita daga cikin kashi yake ce hadasi wannan ko da muka yi tsarki ne na abinda ya taba maka jiki ko inda za ka yi sallar ko kuma ya taba maka mai tufafi shi ne yanzu muka gama magana aka ce inda zai yi ba za ka yi gusar da shi ba to kai sallar haka kuma ta yi sai na hudu satturu la'aurati da kaunihi ta'ala cikin sharuɗan ingancin su shine ta al'aura wajibi mai sallah ya suturta al'aurarsa saboda fadin Allah madaukaki ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin fadin Allah da yake ya bani adama ya ku yayan adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wato ku suturta al'aurarku shine ku yi ado inda kulli masjidin a kowane masallaci yayin da za ku sallah ado kuwa kun ga ba rufe al'aura bai na ado in an faro za a yi maka bayanin ado me farkon ado ha duk al'aura yau da za ka zo ko ina kayayi da kyau amma al'aura waje ina ado kamar yadda suke lokacin jahiliya suke yin tsawafi tsirara har suna waka ma cewa abin nan ga shirin farji waje kaza kaza suna wako irin nasu na na lokacin jahiliya kuma wai ana tsawafi ne ana bauta ma ana ma tsirara ga al'aurar namiji wace ga ga ta mace Allah ya sauƙaƙe to sai Allah ya ce khuzu zinatakum inda kulli muslimin ku riki adanku a kowane masallaci to farkon ado shine rufe al'aura shi yasa yau mu gane da kyau akwai suna nan kamar sun ado amma tsarara maza ko mata al'aura waje amma tana takama ta yi ado farkon ado shine a rufe al'aura sai kuma abinda za a yi mu ciki da ado ko tufafi da ga aya nan mun ji ay usuru awratikum wa kanu ya tsoku na bilbaiti oratan abinda aka fassara wannan 'ayar shine ne wasu sulta al'aurorinku domin su can jahiliya sun kasance suna tsawafi suna kewaye ɗakin allah tsirara kaga duk aran da aka rufe fuska ko aka yi ma fuska ado aka yi ma jiki amma al'aura waje wannan ado ba ado bane an gane da kyau sai cewa auratu rajuli ma baina surratihi wa rukbatihi al'aurar ɗa namiji tana zama da tsakanin cibiyarsa ne da kuma gwiwarsa tsakanin cibiya da gwiwa ita ce ake cima al'aura mokallasa na ake so lallai na yi tsallake ne? to ku ya kuwa sai na kama na karanta na wani ƙauri sallallahu alaihi sallam! la ya salata ha'izin illa bi khimare da fannin manzo sallam da yace Allah baya karbar sallan mace alagaggiya illa bi khimarin sai ta sanya mayafi khimar wanda za ta rufe daga kanta haƙasa shine khimar ha'iz a nan wurin da aka ce ana nufin balagagga domin mace ala balaga ta shine ta al'ada sai sa nabi yace la yaqbalu Allahu salata ha'izin Allah bai karbar sallan mace mai al'ada Abin da ake nufi mace balagaggiya wacce ta fara al'ada Allah bai karba sai ta rufe jikinta tas daga sama kasa kaga baya karba kinan da zaki ba ta rufe jiki ba sallah ba ce ba ba za karba ba kaga magana babba ce mata sai su saurara da kyau dan su gane wajen su rufe jikinsu yayin yin sallah to sai magana da na karanta cewa wa auratu rajuli ma baina suratihi wa rukbatihi al'aurat ta namiji daga cibiyarsa ne zuwa gwiwarsa kama ja a bizalikal hadisu an amrin shu'aibin an abihi an jadde marhu'an ma bai na tsoraci wa rukubake auratun kamar yadda hadisi ya zo hadisun amur ɗan eh, daga babansa an jaddihi daga kakansa marhu'an har aka jingina shi zuwa ga manzo kenan ma bai na tsoraci wa bake auratun abin da ke tsakanin cibiya da gwiwa annabi ya ce al'aura ce ta ɗane miji eh ma'ana dole ne ya silce su yayin da yake sallah inda zai basu ya bar wani sharki na ingancin sallah hadisin ya zo cikin al'irwa ya zo cikin kotse ne ko shi ya shi da imamu ahmad abu dawo wa an jarhadinin aslami ala mara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa alayya burdatun وقد انكشف الفخذ وقال غطي فخذك فإن الفخذ أورة أنكر قولنا حديثة جزار حديث الأسلمي قال يتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وترانا من رسول صلى الله عليه وسلم يا وكي يا شوكي وعلي بردته akwai wata alburda ita ba wuce ke ta malikan ba ko rigar da take gabanta a buɗe haka na sanya wannan alburda ɗin wakadin kashe fakin a cinya ta yaye a buɗe annabi ya ga cinya ta a buɗe tun daga ba a buɗe ne in ba an tattara ta an haɗa ba ka ganin cinya za ta yi buɗe ake in ba da wando ba ko da wata riga a ciki sosai to sai annabi ya ga cinyata faƙale ya ce raɗi wata zaka ka rufe cinyarka fa inna lafafiza auratun lallai cinya al'aura ce kuna jin maganar ka sai yanzu matasa ana yayin sa gajeren wando can bai rike gwiwa ba daga ga an sa wando to nan annabi ji hadisi daga gwiwa zuwa cibiya nan ne al'aurar ɗalibi kaga yan kwallo su da suke sa gajeren wando wanda bai kai gwiwa an yi laifi kenan haka nan masu nysc da sun an je filin fareti za a bi na sa wando iya nan ba ya kai gwiwa shi ma laifi ne ya ɗa musulmi al'aurar kawace take daga gwiwa zuwa cibiya wani al'aura ce ta namiji yanzu sai ka ga matasa kamar da irin da an ka ga wannan tsirara to kai ma ka san waye mana ya sa gajeren wando kuma ya fito waje wai na shan iska wannan laifi ne tun daga abin da muka ji yanzu kai za sallar rajulu fi izarin yasturu ma baina suratihi wa rukubatihi ajza'ahu yace mai littafi idan mutum yayi sallah fi izarin a cikin wani kwarjalle izari shi ne zane da ake ɗaura ba shi ne izar ba idan mutum ya yi shi ya yi salla a cikinsa amma ya suru ma bai na surratihi wa rukukihi ya ta tsakanin gwiwarsa da cibiyarsa a jaza'ahu wannan sallar tashi tayi yi mana ya isan masa illa annan nabi sallallahu alaihi wasallam kala sai dai manzo sallallahu ya faɗi a wani hadisin la yusalli yanna ahadukum fi thawbin wahidi laysa ala atikihi laysa ala atikaihi minhu shay an ji hadisin ko kuma hadisin bukhari ne hadisin muslim annabi yace la yusalli yanna ahadukum fi thawbin wahidi kada ɗayan ku da ɗai yadda ya salla a cikin tufafi ɗaya laysa ala atikaihi minhu shay babu komai akan kafadin sana'a. amma yadda yanzu aka ga sun zo da singileti irin iya iya ciki kawai an kafaɗu duk waje kuma sun tsaye da sallah don sun ji an ce al'aura daga cibiya ne zuwa gwiwa ko an ji haka ne amma annabi ya ce wannan hadisin kada ɗayan ku ya tsaye da sallah a cikin tufafi ɗaya ba tare da akan kafaɗinsa akwai tufafin ba kenan izar ɗin to in ma ɗayan ne to ka tabbatar za ka rufo shi tun daga nan saman kafaɗinka kuma ka rufe shi har ƙasa mun gane wannan ɗan sauran lokaci bari mu ƙarasa sharhin wannan ko yake wal muradu annahu la yashuddu thawba ala wasadihi wa yusalli maksufan min kibaihi ko man kibai yace abinda yake nufi kada mu ji tan da aka ci a ajrahu din nan ko ya isa masa ka zo ka samu ka dan ka janci al'aurarka daga cibiya zuwa gwiwa sai ka samu zane ka ɗaura irin na larabawa daga nan ɗinka daga tsakiyar cikinka ka ɗaura da sauka ƙasa ka tsaya ka ta da sallar ka kai nan kafaɗinka ba komai ya ce kada mu ce ce zai wannan wani muradu a la layi shiddu sau ba ala wasu ɗihi bai salli makshufa liman kifai mutum ya ce zai ɗaura zane kamar da mata ba yanar suke ɗaura zane ba daurin ƙirji to ai nan ne tsakiya bai ma kawo kirjin ba ko kirjin da ya kawo bai rufe kafaɗu ba kada ka ce za ka yi wannan bal ya ta zurbihi a'a ya ɗaura shi farko wannan wayar fautarafaihi ya ɗaura min gefen shi kun gane ba yau khalifu bai na huma ɗaya ya fasu nan wannan ya irin wani ɗaurin zane kenan irin na bare bari kenan ina jan ba kusan daurin zanen matan bare guji ba haka suke za su ɗaura rabi za su ɗaura rabi sannan kuma rabin a ya goshi nan a ya goshi nan amma su suna fitar da kafaɗa wannan duka za ka yi yafa kan ka ɗaura rabi sannan rabin kuma ka ɗaura shi nan duka wato ka kawo shi kan kafaɗa ka shi ne bai khalifu bai nan kuma ko kuma irin ɗaurin nan da ake faɗi cewa wai shi da ala'atiki kun gane ya ɗaura nan ɗin wato ya ɗaura a nan irin ɗaurin gwada ake cewa da can a yi gwado sai a sa nan ya saba nan a sa nan sai a sa kulle a baya kun suna jin wasu san wannan matasa ne ba sani ba to mutanen da sun sani a irin wannan toko ke wannan ya ce fa ya kunu bi manzilatil izari dai to an kai haka sai zama ya zama zane ɗaya ne amma ya ɗauki matsayin zane da ka ɗaura kuma ya ɗauki matsayin mayafi da kayafa kun gane da kyau ya ce wa haza iza kana sai wasi'an wannan idan tufafi ya zama yana da yalwa kenan amma irin na bare Ta kaga zanen bare bari ya ba irin na matanmu mu bane in ta ɗaura haka ta ɗaura ba ta isa kuma ta saki sale ba ta ya bushi nan ba to idan yana da yalwa haka za a yi fahim kana zayikan shaddahu ala hikmihi in kuwa bai da tsawo yana da wato kunci to sai ya daura shi a nan a cikuwa shi ne nan madaurin wando sai ya dauro kamar yadda malam zubahu ya ce ko daurin mai yake ta daurin kirki le kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam li jabirin fi sabil wahidi saboda hadisin da wato jabir da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai game da tufafi daya yace in kana wasan fal faltahib bihi kai yana da yalwa ka daura sannan kuma ka yayya fashi sama kenan wa in kana dayyikan fatazribi in mai in mai kunci ne babu bai da kiya ba wani to sai ka daura shi daurin zane irin na mata daurin kirji saman a hakura inda ba wanda za a yafa a sama hasan yanayin talauci ko amma inda yadda za a yi annabi ce kada wanda ya salla kafaɗin shi babu wani abu a kai kaga matasa yanzu da suke ba su da riga ne suna da riga haka kawai shagantaka ce ga mutum ya zo masallaci da wata singileti kuma ya tada sallah yana ganin kamar hakan yayi daidai to lokacin ya kare ko za mu ƙarasa wannan sutura amma ga nan wal muradu kulluha auratin awal mar'atu ko yace a mar'atu ha awratun illa wajaha wa kaffaiha fi salati ita ko ya mace dukkan ta al'aura ce sai fuskarta da tafukanta a sallah su kadai ake cewa ba to ba al'aura ba ne kaulihi sallallahu alaihi wasallam al mar'atu awratun annabi yace mace al'aura ce wa qawlihi la yaqbalu Allahu salata haizan illa bi A afadi da yace Allah bai karɓar sallar ya mace balagaggiya ɗaya ta yi sallah da mayafin da za ta rufe cikinta gaba ɗaya wannan za mu tsaya ina ce lokaci ya yi na yi zaton za mu gama su abin da muka karanta daidai allah ya mana tarayya a ladan abin da ne kuskure kuma allah ya gafarta lallai matasan mu su gyara kuma ba ma kimanta masallaci da mutunta shi a zo da ya singileti a zo wani ma zuwa zai kadina ta wari hamata tana wari kaga ba daidai ba ne ya kamata yadda aka faɗa mana ɗazu ya bani adama kuzu ko inda kulli masjidin